وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام نحن اليوم ننظر إلى حقوق المرأة في الإسلام نظرا بما يروجه المفسدون من أن هناك عيد للأم عباد الله لقد رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه فالنساء في الإسلام شقائق الرجال وخير الناس خيرهم لأهله فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع ولها حق الرآية وإحسان التربية وهي في ذلك الوقت قرة العين وثمرة الفؤاد لوالديها ولإخوانها وإذا كبرت فهي مؤززة مكرمة التي يجار عليها وليها ويهوطها برعايته فلا يرضى أن تمد إليها يد بسوء ولا ألسنة بأذى ولا عين بخيانة وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله وميثاقه الغليظ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار وأمنأ ذمار وواجب على زوجها إكرامها والإحسان إليها وكف الأذى عنها وإذا كانت أمة كان بغها مقرونا بحق الله سبحانه وتعالى وعقوبة إساءتها مقرونا بالشرك بالله جل جلاله وإذا كان الأخت فهي التي أمر المسلم بصلتها وإكرامها والجيرة عليها وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة وإذا كانت جدة أو كبيرة السن زادت قيمتها لدى أولادها وأحفادها وجميع أقاربها فلا يكاد يرد لها طلب ولا يصفه لها رأي وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان له حق الإسلام العام من كف الأذى وضرب البصر ونهو ذلك مما شرعه الإسلام وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية مما جعل للمرأة قيمة واعتبارا لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك والإجارة والبيع والشراء وسائر العقود ولها حق التعلم والتعليم بما لا يخالف دينها بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكرا كان أم أنثى بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال أو بما يحتفون به من دونها من الحقوق والأحكام ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها ويحفظ كرامتها ويحميها من الألسنة البذيئة والعين الخائنة والأيدي الباطشة فأمرها بالحجاب والصدق والبعد عن التبرج وعن الاختلاط بالرجال الأجانب وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها متى الإسلام من إكرام الإسلام لها أن أمر الزوج بالإنفاق عليها وإحسان معاشرتها والحذر من ظلمها والإساءة إليها ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أنها الزوج أن يضرب زوجته بلا مصوب ولا دليل وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها أو أن ترفع للحاكم أمرها لأنها إنسان مكرم داخل في قوله جل جلاله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الإمام البخاري لا يلجلد أحدكم رأته جلد العبد ثم يضاجئها وليس حسن المعاشرة أمرا اختياريا متروكا للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه بل هو تكليف واجب على كل زوج أمة الإسلام من صور تكريم الإسلام للمرأة قرر لها من الحقوق ما يكفل راحتها وينبه على رفعة منزلتها ثم جعل للرجل حق رعايتها وإقامة سياج بينها وبين ما يحدث كرامتها وقال جل في أولاه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ومن إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيبا من الميراث فللأم نصيب معين وللزوجة نصيب معين وللبنت وللأخت نصيب معين ونهو ذلك يا عباد الله فما هو مفصل في مواضعه أمة الإسلام فاتقوا الله حق تقاته والتزموا بشريعته واقتفوا آثار رسوله صلى الله عليه وسلم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة ونصر الملة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإسلام نحن نسمع كلمات ودعوات من الملحدين الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن فهم يطعنون في شريعة الإسلام وما ندري من الذي أهان المرأة أهو ربها الرحيم الكريم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان فإذا انتهت مدة صلاحيتها ضربوا بها وجه الثرى والذين يولعون بالغرب يوحون إلينا أن نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظمى مع أزواجهن ولكن الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك فتعالوا نطالع الإحصائيات التي تدل على وحشية الآخرين الذين يرمون المسلمين بالوحشية نشر المجلة تايم الأمريكية أن ستة ملايين في أمريكا يتأغلن لحوادث من جانب الزوج كل عام وأنه من ألفين إلى أربعة آلاف امرأة يتأعرضن لضرب يؤدي إلى الموت ونشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في عام 1979 أن 40% من حوادث قتل النساء تحدث بسبب المشكلات الأسرية وأقيمت دراسة أمريكية جرت في سنة 1987 أشارت إلى أن 79% يقومون بضرب النساء وبخاصة إذا كانوا متزوجين بهم وجاء في كتاب ماذا يريدون من المرأة لعبد السلام البصيوني ضرب الزوجات في اليابان هو السبب الثاني من أسباب الطلاق ثم جاء قرار بأن سبعمائة وإثنى وسبعين امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة في البرازيلية ثم أشارت دراسة جندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك أو أكثر من ثمانية ملايين امرأة يتعرضن لسوء المعاملة كل عام وفي بريطانيا تستقبل الشرطة لندن وحدها مئة ألف مكالمة سنوية من نساء يضربن أزواجهن على مدار السنين الخمس عشرة الماضية نعم يا عباد الله يقولون أن تتعرض المرأة لسوء المعاملة في أمريكا كل ثمان ثوان وستين في المئة من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل هي نداءات استغاثة من نساء تساء معاملتهن فإذا نظرنا إلى هذه الإحصاءات فإننا في جنا عن ذكر تلك الإحصاءات لعلمنا بأنه ليس بعد الكفر ذنب فالكافر يستطيع أن يفعل كل شيء وهكذا يا عباد الله تبين لنا عظم منزلة المرأة في الإسلام ومدى ضيائها وتشردها إذا هي ابتعدت عن الإسلام اتركوا الدعوات في تهرير المرأة أو إنقاذ المرأة أو أي شيء من الدعوات الشيطانية التي تريد أن تهيننا وتهين ديننا وتؤذينا وتؤذي الإسلام فإنها دعوات فارغة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة اللهم هدنا صراطك المستقيم وآت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين واشف مرضانا واذكر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرغة وكان شعبان هجر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو تيا ددري هدد أربعين دبيو يا داكي دشا ترغة وكان أكو ميلادية النبي إيسى عليه السلام 2021 cikin wannan satin wai ake ta bikin idin uwa wace uwa, wace uwa, mu dai kenan yan kwaikwayo mu dai kenan yan kwaikwayo mun zama ɗan tsuntsun nan a kukuturu da mai kyau da mara kyau da mai amfani da mai cutarwa in aka aikata ko aka faɗi sai mu kwaikwaya mu a musulunci kullum uwa tana cikin shagali da idi ne domin ita ta sami karama da ɗaukaka da izza ƙarƙashin addini musulunci ya tsada darajar ya mace da baiwa ce ba ta da ƙima ba ta da daraja gadanta ake kamar yadda ake gadan tankacen kaya kuma ba ta gado musulunci ya karrama ta ba a sami wani addini da ya karrama ya mace ko wata ɗabi'a ko hanya ta rayuwa ko wani abin da mazhabi wanda ya girma mace kamar musulunci ba addinin musulunci ya sanya mace shaƙiƙiyar namiji ne ba bambanci uwa ɗaya uba ɗaya annisa'u shaqa'iqur rijali musulunci ne ya ce mana wanda duk ya fi mu a wajen Allah wanda ya fi kyautata ma matansa a ina ka samu wannan ba a musulunci ba ina za ki sami wannan darajan ba a musulunci ba musulunci ne yake kula da ya musulmatin tana ciki har zuwa haihuwanta har shayar da ita har renanta ya yi umarni ya sa matakai daban-daban na kiyaye mutuncinta da kula da tarbiyyarta da irin abin da ya waje ba a yi mata na tsare mutuncinta kulinci ya sa ya mace ta zan ciki ga iyayenta a da binne ta ake yi walakanta ta ake yi wa izal Ma'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat musulunci yake ke ya mace ke abakarmamawa ce abin fifitawa ce abin darasawa ce har ma in kana da 'ya'ya mata biyu kai tarbiyyansu ka kyautata tarbiyyansu ka aurar da su za su zama maka shamaki barin shiga wuta gobe kiyama ina aka sami wannan ba a musulunci ba musulunci shi yake kishin ya mace yake tsara mutuncinta yake kare ta barin dukkan fitinannun fitinannu ko fitinar fitinannu musulunci bai yadda ba a miƙa hannu a mai da ya mace bebi ana wasa da ita a ciki musulunci bai yadda ba a buɗe harshe a yi kalma ga ya mace wadda bai dace ba musulunci bai yadda ba ka ƙyalla idanka mugu ha'ini ka ribaci ya mace ta hanyar da bai dace ba in ta girma ka kai minzali za ta shiga ɗakin miji bisa addinin Allah da alkawalin Allah da aka ɗauka ba za a tsara haƙoƙinta sai ta zan abin karamawa abin mutuntawa wanda ake jarabta ta a ɗakin mijinta miji wajibi ne ya tsare duk wani abu na mutuncinta miji wajibi ne ya ba ta kariya ga duk abin da zai cutar da ita ina ka sami wannan ba a musulunci ba addinin musulunci shine ya ba mu umarni ba wai zaɓi ba a lokacin da take uwa tun da can tana mata ce ya ce dole a yi mata biyayya dole a daga darajarta kuma kakka daga murya sama da taka kai sai aka kai ga Allah ya gwama biyayya gare ta ga bauta masa ko da bauta masa jalla jalaluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sannan saba mata cin mutuncinta aka hada shi da al'amari mafi muni bauta ga wani ba Allah ba da barna a ƙasan Allah ina za ka sami wannan daraja da ɗaukakawa ke baiwar Allah in ba a musulunci ba idan kuma yau tana matsayin ‘yan uwa ce ba iyayen ba ‘ya'yan musulunci bai zuba mata ido ba ya umarci ‘yan uwanta yayi da ƙanni su sadar da zumunta ba zaɓi ba ne wajibi ne su kula da ita su karwa mata su tsare zubiminta kuma su yi kishin takatta tozarta a ina ake samun wannan ba a musulunci ba idan duk ba 'yan uwan amma akwai 'yan uwan wanda yadda ko ƙanuwarta ta haifa tana matsayin mai kenan innasu. mai musulunci ya gaya mana alhalatu bi manzilatil ummi ta zama uwa ga waɗancan 'ya'ya dole su tsare haƙƙinta kamar yadda za su tsare haƙƙin wadda ta tsuguna ta haife su a ina ake samun wannan ba a musulunci ba yau in ta zama kaka mai yawan shekaru ƙimata a wajen 'ya'yanta da jikokinta da makusantanta yana daɗa ɗaukaka ne sai kaga an mata zobe ta ko'ina mai nakiya ya kawo mai alkaki ya kawo mai wainan ƙwai ya kawo kowa yana cewa budurwata nawa za ki ci a ina ake samun wannan ba a musulunci ba sai a musulunci jama'an musulmi ku dawo idan ku ya bude wannan sai tsararrun masu 'yan kankan ba birai sarkin kiriniya ku kiyaye su za su kai ku ga hallaka kuma kafin mu gama magana za ka san ashe musulunci shine addinin da ya kama mai amince. tabbas jama'an musulmi ko da ba ka da alaƙa da ya mace ta kusa ta jini Aldinin musulunci ya wajabta maka haƙƙi na maƙotaka ya wajabta maka haƙƙi na kasantuwarta musulma ya wajabta maka haƙƙi na kasantuwarta 'yan adam ko ba musulma ba ce ka kare ta barin cuta da cutarwa kada ka mai da ita hajar da za ka tsira ido kana kwaɗayi kana maganganu ko ka kai hannu gane ta kowa ce ce a duniya ya mace musulunci ya haramta maka wannan a ina ka sami wannan ba a musulunci ba ke ina za ki samu wannan alfarma da wannan daraja in ba a musulunci ba sannan in ba a musulunci ba ga yamun da mace ba ta mallakan tabalanta na ta mallaki abin da ta mallaka musulunci ya ce ita ma mutum ne mai hankali mai tunani tana da haƙƙin ta mallaki dukkan abin da namiji yake mallaka tana da ikon ta yi kasuwanci ta saya ta siyar bisa haƙƙi da kuma yadda shari'a ta yadda mata tana da haƙƙi da ilimi tana da haƙƙi ta ilmantar tana da haƙƙi ta yi abin da duk bai saba ma addininta ba balma musulunci sai ya ce ilimi dole ne farali ne akwai wanda yake wani bai ɗauke ma wani in mutum bai yi ba ya yi zunubi kuma musulunci bai bambance ɗa namiji da ya mace ba a wannan fage ina ka sami wannan ke ina kike samun wannan in ba musulunci ba a dunkule ya mace duk abin da namiji yake iya yi ko yake mallaka ita ma tana iya yi ta mallaka sai fa abin da aka ce ke ce kawai za ki yi ko abin da aka ce wannan maza kawai za su ke ɗanfi da shi in ba haka ba a sauran abubuwa babu bambanci ka ji adala da musawa irin na musulunci ku kiyayi rudin yahudawa da ke cewa abin da namiji ya yi mace ma za ta yi wanda ya fi shi waje ana zuga ta ne ta fito a kafaɗa da kafaɗa da ita don a tafi a rayuwa a walakanta ta a tozarta ta a ƙarke ta dawo bawan bawan kamar yadda najibul haddad yake cewa mahamashta hadatil mar'atu fi an tuqallida ar-rajula fa jillu ma tasilu ilayhi إنها لن تسيع رجلا ولن تعود امرأة duk ƙoƙarin mace da fawarta da guzarinta da karsashinta da nishaɗinta in ta ce sai ta zama namiji za ta tsinci kanta a tsaka mai wuya nan ta yi nifa ba ta zan namijin ba kuma duk wani sufa da shahasiya na mata ta yi asararsa sai ta zama jemage ba ta da tsuntsu ba ta cikin dabbobi hatara mata musamman musulmi idan ku ya bude ku daina gaba gabadai gabadai na da'awan yahudawa waɗanda suke so su raba ku da manzanku su raba ku da ƙur'aninku su raba ku da addininku a ƙarshe ku yi hasarar duniya da lahira Allah ka kare mu musulunci ya girmama ya mace ya tsare al'amarinta ya kiyaye karamarta ya tsara duk wani mugun mutum da zai kai banna zuwa gare ta da aiki ko da zance musulunci don ya ƙara kare ta ya umuce ta da hijabi da sutura da sutura domin inda mutum ya kai mutum to lokacin za ka ga yana fitice kansa lokacin da mutum yake tafiya a matsayin dabba yana dada lalacewa lokacin za ka ga yana dada kware suturan da ke jikinsa ka lura da dabbobi duk tsirara suke tafiya to in dai a sa ɗan kamfai ko a sa mini suke rabin cinye a tsada baya shi ne ki gaba to shi kenan ki cire kawai ki cire kawai in shi ne ado shi ne burgewa to ki zama cinkiya kawai wannan shi ne gaskiyar magana shi yasa fyaɗe ya yawa kullum ana magana ana fyaɗe ana fyaɗe ga inda tsayar take ya za ta fito tsirara ta da nono tsaye gam ta wuce ta wajen samari a saƙo ba za su rumfushe ta ba a kan me kun hana sa hijabi kun hana sa suturan kirki kun ce a fito tsirara kuna jinjina ma wadda ta fito tsirara to ya za ta sami tsaro mayunwaci ne ka kawo farfesun kaza ka ije a gaban shi kace kanka taba ka tafi abinka kuma yunwa za ta kashe shi anya za ka ce kai ya taba ya ki tabawa ko da kana wajen balantana ka bar shi da ita mafarauci ne farauta ne sana'arsa zai je daji ya halbo gada ko zomo rannan ya je ko tsadda bai samu ba ga yamma ya yi shi kansa ga yunwa iyalansa ga yunwa nan yake halbowa ya siyar ya ce ba ne ya rago abin da ya rago a miya da shi ya zo ya zauna a ɗakinsa ya yi jagon ya yi jangon sai ga wata kyakkyawar barewa ta sha tozali sai ta yaye ƙofa ta buɗe labulan sai ta leƙo shi ta ce rankai daɗe yinwa nake ji da Allah kana da abinci zai ce yana da gadafa ko barewa bayan ya dawo daji yini yana yawo ko zomo bai samu ba sai ga kyakkyawar barewa ta leƙo ta ce da Allah kana da tsaba me zai ce bayi da shi eh yana da tsaba to zai watso mata ne ko zai ce ta shigo iya eh? ta zo ta ansa ta shigo ta ansa idan ta shigo ya za a kwashe iya eh? jama'an musulmi mu ji tsoron Allah a garin nan fa muna da makarantun da ba a yadda a sa hijabi ba ma kuma da ƙato da katuwa suke haduwa ba ganin nan ba duk kafar suna nan a duniya akwai inda suka ma haramta za hijabi da niƙari to sannan a zauna lafiya musulunci ya ce ke kina da karanci kai ko kosan dandali ne bulalle guba virus na shigan shi amma wanda daga tuya a haifan tuya aka sa shi a kwano kwanan ma da laida aka rufe don Allah ko sai ka je wanne zaka kwasa in za mu yi makan mu adalci ashe musulunci ya maki gata iyakan buɗe sutura barin jikinki iyakan lalacewar darajanki da ki da kyamar da mutanen kirki za su yi gare ki islam shi ya kama mace bai ce ta ci da kanta ba sai ya umarci mijinta ya ci da ita ya tufatar da ita ya shayar da ita ba ka ganin abin da an nake yi waɗanda ke ƙauyuka inda mina ya yi matan ke zuwa gona su suna gidan burkutu ka ga mace da gara ƙato tana kifa ƙasa amma ke musulma kin ma san hanyar gonar wata wallahi sai a kamar da abincin ba ta gyara ba ta bashi ya lalace ai duk kuna da matan muna da shi kun san halin a yadda ake ciki me ya haifar da wannan saboda musulunci ya kama mata akwai waɗanda 50-50 suke yi ke ki rike kaza ni in rike kaza ta je ke maya shi ma ya je ya haɗo a haɗa a cefane musulunci ya ce a yi haka saboda karrama ya mace to wata ma in ta nishaɗi zai ta ce wallahi Allah bai ce in dafa maka tuwo ba bai ce in dafa maka shinkafa ba wai ya je ya nemo ya zo ya sa yan singileti daga gajeren wando ya shiga cikin ita tana nan tana kallo eh ce cewa ma aka yi wayin loman da kasa a bakina ya fi komi lada saboda haka ya je ya tuka tuwar ya kwashe tuwar ita tana nan akan katifanta ta yi ale-ale saboda haka in ya zo sai ya dan yi cece ya ce ha sai ya saka mata a sai ta ce ya isa na ƙoshi sannan ya tattara kwanonin ya je ya wanke-wanke sai kuma ya fita ya je ya nemo na dare in ya dawo kuma ya zo ya sake shiga kicin sannu adama da himma ina aka sami wannan ba a musulunci ba ku dubi waɗanda ba musulmi ba da muke zaune da su ku ga yadda matansa ke gwagwarmaya yana sai da fiye wata a tasha uwa a bakin titi tana gasa masara ko ba haka ba ne shi kuma gidigon yana can gidan eh, burkutu yana can gidan bunkutu ba abin da ya dame shi ko su ci ko kan su ci shi ma yana jiran su yi ne ya ci amma ke ba haka bane amma kuma wai yau ke musulma kike cewa sai mun samu yancin mu sai mun samu yancin mu sai mun tafi kafada da kafada da namiji o oh, ita yan maya an ki ga maya haka musulunci ya kama mai ɗaya mace kamar yadda muke faɗi bai bambanta ta tsakaninta da ɗa namiji ba bal aya ma cikin suratul isra ta saba'in cewa take wala karkan amna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ba mace ba namiji Allah ya ce diya kama masu ne gaba daya ba shi cikin husnul mu'ashara a ce an bar duk wani abin da yake wajibin mace ne sai abin da miji ya ga dama ya yi la ka kyautata mata ka ba ta haƙoƙinta ba zaɓi ba ne wajibi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ka kiyaye haƙƙi wanda za ka ɗaga darajarta da manzilarta alƙur'ani ya ce wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf wa lil rijali alaihinna daraja don haka ba wani eh, alfarma kai ma matarka ba don fafiyo mata zani ko ka kawo cefa ne haƙƙin da Allah ya aza maka ne ka sauke sai ka nemi ladan a wajen mahaliccinka musulunci kuma da fa gado mace gadonta ake yi da mutum zai rasu yana da mata goma a jahiliya da babban ɗa to uwarsa ne kawai ba zai gada ba amma sauran matan duk sai ce sun zama tankacen shi in yana so ya aura ya sa Allah ce wala na ma ba uku minan nisa in kuma bai ga dama ba ya sa su masu kangi su biya su fanshi kansu in suna son aure ko su zauna su ta mashi hidima ya bautar da iyayen shi musulunci da ya zo ya ce ba gadon ki za a yi ba ke za ki gado da abin da ɗa namiji ya samu a baki rabi a matsayinki ta ya kina da gado kina da rabo a matsayinki ta uwa kina da gado kina da rabo a matsayinki ta ƴan uwa kina da gado kina da rabo a matsayinki ta matar aure miji ya mutu kina da gado kina da rabo ina aka samu wannan ba musulunci ba eh ko kasashen turai da suke ya ya ya ya ya ba a so ma haƙƙin tamlik mace ta ce tana da yancin ta mallaki abu ba sai da martin luther ya a kan wannan coci coci suna zaluntan ke shekara dubu da wajen ɗari biyar dubu da wajen rabi kina da wannan yancin har yau a najeriya iba ba su gadar da 'ya'ya mata har yau maganar nan da nake yi yanzu in ubanta ya mutu in ubanta ne ɗan gwatan najeriya Ta namiji zai kwashe duk abin da ta mallaka abin da ya mallaka ba a ba ta ƙwangala idan ya ga dama ya ba ta a yanzu maganan da ake in ba ku sani ba ku bincika ƙabilan ibo ga sunan muna rayuwa da su amma kefa me ba a yi musulunci bai maki ba to wani buki za a yi wai a ce mana bukin eh, yan tamake bukin uwa idin uwa menene menene wannan duka rudi ne kawai ta riga wanda ba shi da fa'ida ba shi da amfani kuma masu irin waɗannan zantuttuka su ne kuma a lokaci guda za su ka ji suna sukan musulunci game da ya mace ayyana ba ta rabon gado rabi ne to kai dan Allah wadda aka ce tun daga haihuwarta an mutuwarta Allah ya wajabta waɗanda za su kula da ita a lafiyanta tarbiyyanta cinta suturanta da komi nata na rayuwa kuma yana ce an ba ta nabi sai ne ne a faje kanta za ta zage zid ta zuba abinta mijinta ya ci da ita in babanta ne ya mutu kuma yanzu a ce kana da ƙanuwa kai ne babba wanku ya mutu ku gaji miliyan guda ko miliyan da rabi kai ka ɗauki miliyan ɗaya ita ta ɗauki dubu ɗari biyar shi kenan abin da ya bar muku a duniya yanzu kana neman inda za ka zauna ne ya za ka yi da miliyan ɗaya ka samu ko da dan sukakken gida ne wanda za ka zauna yanzu kana neman matar da za ka aura ne nawa za ka kashe yanzu kana neman yadda za ka ci gaba da gwagwarmayar rayuwa ce ita ko tana zaune za a kamata toshi ana dan Allah ke yi haƙuri yau ba yawa ko ba haka kuke yi ba masu neman aure sai ma kun je banki ko roƙi a baku sababi miƙaƙƙu sun yi kabbara tsab ba wanda ta lankwasa sannan ka zo kana lallaki kana dan Allah ki yi hakuri ki amsa yau ba yawa ita kuma munafuka ina wallahi tallahi ka bar shi kawai kai ka san ina son ka dan Allah ne tana yi tana dan kallon shi da gefen ido jama'a musulmi ku duba a ba ta toshi a ba ta sadaki a mata lefe sannan ha a zo a ɗauke ta a mota ana amarya kayi shi cinta da shanta da komi dubu ɗari biyar ɗin nan ba ta taɓa komai ba sai ka ga dama ka yi fa duk ba su duban wannan karama da Allah ya mamaci da tsaro da ya bata a'a kiyayya kawai ta sa ido ya rufe har ana zargin da zargin zai koma kan mai zargin jama'an musulmi idan muka yi la'akari da su kansu kasashen turan ai sun suke bincike da kansu akwai jarida ta america the tayin. ta fidda ƙididdiga cewa an samu tabbacin cewa dubu biyu zuwa dubu hudu matan da ake lakaɗa masu duka han mutuwa to waɗanda ake lakaɗa masu duka han mutuwa mata ne sai na karama mutum ya kama dukar ta har sai ta ban lahira sannan akwai wani ta hakika da aka yi a amerika inda aka gano arba'in cikin 100 na kashe-kashe da ake samu a ce an kashe wance an kashe wance rigima ne na family miji ya kashe mata in ka hada duk kashe-kashen da aka yi na ta'addanci to miji ya kashe mata a amerika yana da kashi 40 cikin 100 Jama'a musulmi a nan zariya tun da ka tashi mata nawa namiji ya kashe mijinsu ka yi tunani yanzu sai ka gane duk hadda kalmasan hadda rashin fahimtar addinin a wajen wasu mutum nawa ne daga tashinka zuwa yau a garin zariya kaji ya kashe matarsa Allah hira mutum nawa ne sa'annan ya zo cikin littafin da a sheik bafiyuni ya rubuta ma za yi na min almar'a yana cewa a Jamani ƙididdiga ya nuna ya kuma tabbatar cewa mafi yawan abubuwan da ke aukuwa na rushewan auratayya sanadiyar yadda maza ke lakaɗa ma matansu duka ne a gida ɗan magana ba magana ba sai ya biji da ita ya mai da ita wata jaka sannan a brazil a 1980 an wani ƙididdiga inda ake cewa an gano a gari ɗaya kacal mata 772 maza suka kashe a shekara 772 a gari ɗaya ina yanci ina ci gaban ina daidai muke musa wanda ake magana kaga ƙarya ce ake so ake ki fito titi a samu bebin wasa daga nan in an mai da ke fanko a yi watsi da ke akwai wani research da aka yi a canada inda aka gano cewa ɗaya bisa hudu na mata na ƙasan gaba ɗaya suna gamuwa da tasko da mugun mu'amala daga wajen mazansu kowa tana halin ƙaƙanika yi ne ina ci gaban da da'awan da suke yi wanda mu a addininmu na musulunci na gabatar da bayani annabi ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li wanda duk ya fi kyautata ma iyali shi ya fi kowa a wajen Allah annabi ya ce na fi kowa kyautata ma iyalai na a turkish kuma ƙididdiga ya tabbatar da cewa police station nasu a shekara ɗaya sukan sami an waya cikin dare so dubu ɗari an sawayan nan na tashin hankali ne mace ce za a kulla gida ko ɗaki miji ya yi ta shirɓanta in ta ɗan sami dama ta ɗan samu waya ta kira police station cewa ga tafa mijinta zai kashe ta to a shekara sai a samu dubu ɗari irin waɗannan wayoyi da ake yi na neman ne tallafi kuma ƙididdiga ya yi cewa a amerika a duk takon takwas sai an ci mutuncin mace Takon minti ɗaya yana da takon 60 to a duk takon takwas sai wata mace ta fi kukan namiji ya ci mutuncinta ya walakanta ta ya tozanta ta takon takwas alagafa ta malam amma ana mana da'awan wai a zo a yi celebration na uh, idin uwa saboda rashin ta ido da rashin sanin iman kai kuma ha'a soki musulunci a jamani an tabbatar da cewa ƙididdiga ya nuna dubu ɗari na mutanen ƙasar suna ba matansu kashi duk shekara sannan har yanzu jama'an musulmi sittin cikin ɗari a paris mata sittin cikin ɗari kaga arba'in aka rage fiye da rabi akwai wani kwamishin wanda su jin kuka suke ga wanda ya fada hadari to sukan anshi koke-koken mata ta waya in ka kasa matan ɗari to kashi sittin sai an yi kuka a shekara suna cikin halin ƙaƙanika yi to don Allah jama'an musulmi ku auna abinda muka faɗi yadda musulunci ya ba ya mace kariya da yanda waɗannan suke rayuwa ta dabbanci da mu'amala ta dabbanci tsakanin ya mace da su sannan yau ne za a zo a ce mana ga wani biki da za a yi don tuna ranar yancin mace ko munnan bikin uwa a kula da ita san ƙarya ne wanda in uwarsu ta kai wasu 'yan shekaru za su ɗauke ta su kai ta gidan zu gidan tsofaffi ko ba ku ji ne ko ba ku karantawa ne da uban da uwan suna kai wasu 'yan shekaru sai su kwaje su su kai su gidan zu ka dai a kewa kewaya su ana kallon tsofaffin amerika ko tsofaffin germany ko tsofaffin paris ko tsofaffin london ya baranta barin uwarsa ya kai ta can mufa sai allah ya ce wala ta kullahuma uske wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima tara muna kiran musulmi mazanmu da matanmu mu san irin karama da darajar da addinin musulunci ya yi mana mu riƙe shi gam gam mu manne masa mu cicije shi ne darajarmu a duniya tsiranmu kiyama idan kuma muna ganin mun ci gaba za ka fito da yarka da ɗan kamfai an waye to bismillah shi yasa 'ya'yan ba su ganin darajar iyayen a to daga yanda yar ta shekara goma sha biyar sha shida ka kai ta inda ta san maza ai kallon ka take ta sono in ka zazzara ido ta dariya kaka ce dariyan nan tana maka wayo jin da a'a ne <laughs> wanda bai san abin da yake yi ba ta sono kawai wanda bai waye ba wallahi da yawa 'ya'yan suna ganin iyayen kawai wasu 'yan ƙauye ne mutanen da waye ja iyayen ka tsara kiwon da Allah ya baka kiyaye shi tun ba a kai ranar da za a tsare ka a tambaye ka ba mata kuma ku shiga taitayinku wallahi duk wanda ya ce ku fito a tafi kafada da kafada yana son ya yi wasan buya ne da ku in yayi ya gama ya watsi da ku a ƙarshe ku ne zahiya ku ne abin tausayi ku ne abin da za a koma kuna da na sani wallahul musta'an Allah ka haba mu da fitina ka haba mu da bala'i ka haba mu da musiba Allah ka shirye mu ka shirye bayan mu Allah ka tsare mu barin fadawa tarkon shedan Allah ka tsare mu barin fitintunin da ke aukuwa a ƙasa baki dayarta Allah kada ka ba 'yan kidina fasa'a a kanmu Allah ka shirye su muke fata Allah ka ganar da su waɗanda baka kaddara ganewansu ba Allah kai mana maganinsu Allah muna roƙonka bi izzatika wa jalalika waɗanda ka kaddara musu wannan fitina Allah ka tsare su ka kubutar da su cikin sauki Allah ka bamu lafiya Allah ka bamu zama lafiya Allah ka azurta mu da abin da lafiya za ta ci na halal Allah ka nisanta mu barin haram komin kyansa komin yawarsa komin daɗinsa Allah muna roƙonka da izzanka da buwayarka ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu ka ji kan yan uwanmu ka sanya gobe mu tafi yau din mu kyau har mu gamu da rahamarka in mutuwar mu ta zo Allah ka kaddara mana kalmar shahada fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fa qumu ila salati yaghfir Allah lana jami'a